الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان mawar da aka saba gabatar da karatu a cikin wannan littafi na Qutbul Janar Dani wanda sharhi ne na muqaddimar risala ta ibnu Abi Zaid insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kulle darasinmu daga inda ya dakata a darasin da ya gabata darasinmu da ya gabata shine darasi na uku a cikin wannan littafi a shi ne darasi na biyu a cikin wannan littafi wannan darasin da za mu yau shi ne darasi na uku wanda kuma yau muna ranar lahadi da wanda an ka saba ya zama ranar asabar amma a dalilin wani uzuri sai kawo shi zuwa ranar lahadi wanda idan ba mu yi ranar asabar ba muka yi shi ranar lahadi yau muna ranar lahadi wato hudu ga watan muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha takwas ga watan goma dubu biyu da goma sha biyar miladiya inda darasinmu ya dakata a satin da ya gabata malam mai sharhar wannan littafi ya yi addu'a ne na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai shiryar da al'ummar musulmi waɗanda suka kuskure hanya ya dawo da su a kan hanya su daidai kuma ya fitar da su daga cikin tuhun a bata zuwa ga hasken shirya yana mai imani da cewa Allah ta'ala mai karfa ne bisa ga abin da aka roƙa na addu'a. To, yau darasinmu na uku za mu fara ne a gabar da shi malamin yake cewa, wa kada allafa ulama usunna qadiman wa hadisan mu'allafati hakika maluma magabata Allah shi musu rama sun yi rubutu waɗanda na gabata da kuma su maluma waɗanda an nan har yau sun rubuta littafai tuwafihu aqidata ahli suna wal jama'a wadda waɗanda tarin littafai da magabata suka rubuta su malamai waɗanda na gabata da waɗanda an nan na da rayuwa a cikin wannan halin da muke ciki to suna bayyanar da aƙidar ahalus sunna wal jama'a minha daga cikin abin da aka yi rubutu wanda malamai suka rubuta za mu samu ma huwa muktasar abin da yake rubutun takaitacce ne bai yawa ba wa min daga cikin abubuwan da maluma suka rubuta ma huwa mudawwalun za ka samu akwai wanda yake rubutun mai yawa ne ya yi tsawo kwarai mujalladat wa min bayni hadhihi ya kasance a tsakankanin waɗannan littafai da aka taƙaice ko rubutun da malamai suka taƙaita akwai muqaddimatul imam ibn abi zaid al-qayrawani al-maliki li risalatihi akwai muqaddimar littayar risala wanda ibnu abi zaid al-khairawani ya rubuta a cikin littayinsa sa na risala wanda ya dora ta ne ko ya gina ta akan wato ainihi ita littayin risala masaba imam malik rahimahullah ومقدمة رسالته على طريقة الصلاة على طريقة الصلاة كما إتوا لم مقدمة كرسالة wato tana tahiya ne akan hanyar magabata ya gina ta ne akan hanyar magabata yana iktiba'ul asari bibiyar gurabu na magabata makutassaratun da. ga ta takaitacciya ba ta da yawa ga ta kuma tana da fa'ida ko kuma amfani wannan mukaddima ta risala ta tara fa'idodi masu yawa والجمع بين الأصول والفروع في كتاب واحد A asamu cewa marubuci ya haɗa tsakanin asali wanda shine tauhidi da kuma rene wanda shine bayani na abin da ya shayi ilimin fikihu da sauran wasu ilimma a samu an haɗa su wuri guda wani abu ne da bai yawa nadir bi ma'ana ya ya karamta amma ibnu abi zaid al-qayrawani Allah shi mishi rama sai zamana a cikin littafi ne na risala ya buɗe littafin ne da tauhidi wannan shine asali sannan daga baya ya biye da bayanin as-saharatu al-wudu'u at ya al alguz wa ma ila zalik azwa arewar littafi kenan ya kulla wannan littafi nashi ta hanyar hada asali da kuma wato ainihin dai ana samun wannan ya zama kaɗan bibilin muallifi a cikin aikin marubuta sai dai kaga mutum ya rubuta littafin tauhidi kawai ko ya rubuta littafin fiqh kawai ba tare da ya haɗa su a lokaci guda ba wa Hassan kuma wannan aiki da ibnu abi zaid al-qayrawa ne yayi aiki na mai kyawun Allah ya saka mishi da alkai. ya ji al-mushtabila fi fiqh ibadat wal mu'amalat ala ilmin bil fiqh akbar shi wannan aiki da ibnu abi zaid ne qayrawani yayi na hada asali da rehe yana sa wanda yake ya shagaltu game da fiqh na ibada da mu'amala yana sa ya zama mai ilimi game da abin da ya shahi fiqh mafi girma mai neman ilimin sanin ibada da mu'amala to ya samu ilimin fiqh mafi girma wanda shi ne tauhidi alladhi huwa aqida wanda ne aqida za ka sa aƙida ta hanyar littafin risala tun daga mukaddimarta kuma sai tsara wannan mukaddimar tashi ala tariqati salaf akan hanyar magabata wahiya ma awa jaza te ha yi nu bi o bo a fi da ti sali ma ti mo ita wannan na ta risala, tare da ta ta ba yawa ga ta ba da karan ci tana bayyanar da wato aƙida irarra kubutatta wadda kuma ka dacewa da talita ta ɗan adam wadda ɗan adam zai samu warkuwa ga abin da yake nema na aƙida idan ya karanta wannan muƙaddima za mu ga gabanin shiga cikin muƙaddimar duk da cikin wannan sharhi <coughs> malamin zai ci gaba da kamunan mana misalai waɗanda zai nemo cikin mukaddimar gabanin haɗawa cikin ta gaba ɗaya ko shiga cikin ta gaba ɗaya ta sai ya ce ita wannan mukaddima idan ka tsaya ka lura da ita da kyawu za ka ga almabniya wadda an riga an gina ta ne ala nususin da wa sunna akan nasoshi na alkur'ani da sunna da ya daga ya kawo bayanin hadisi ko ya kawo bayanin alkur'ani ko kuma wani abu da yake istinbadi na karkashin alkur'ani da sunna wa hiya shahidun wadin lil ma'qulati mashhura ita wannan muqaddima wasu shaidu ce bayyananne da aka iya wato ainihi <clears throat> fahimta kuma bayyananne abin da yake shahararre da an da ta ambaci mukaddima ta littafin misala to wato shahararra mukaddima ce saboda abin da ta tara ta kunta inna kalam salafi kalilun kathir al-baraka ce hakika maganan magabata takaitatta ce ba ta da yawa amma kuma kathirul baraka tana da albarka mai yawa wa kalamul mutakallimin maganar masu falsafa maganar masu biyar ra'ayoyi kafirun da ka same ta ta yawa da yana an rubuta tarin littafai ana ta al yawaita magana amma kuma qalilul baraka albarka ta ecino albarka bayawa da haka magabata salafuna as-salih magana sun za ka same ta yan kaɗan ba yawa amma alkhairi da albarka sun cika ta su ko masu falsafa masu biyan ra'ayoyi ba nasi ba sun tara maganganu masu yawa amma albarka ta kuma ɗaya cino wa min amtilati ma abinda a wani misali ko yana daga cikin misalin da <clears throat> ke cikin wannan mukaddima ta risala minan nafi na korewa al mani isbati kamalillahi ta'ala wato akwai misalin da malam ibnu abi naidil ne ya kawo cikin mukaddimar risala na korewa korewar da ya kunshi tabbatar da kammala ga Allah an kore abin da an ka kore sannan kuma cikin wannan korewa tana ana samun tabbatar da kammala Allah zama Allah kammalalle shi Allah nan maɗaukacin sarki قوله cewa da malam ibn abi zaid al-qayrawani yayi fi ya hadhihi al-muqaddima a farko farkon wannan muqaddima ga abin da ya ce farko farko muqaddimat risala yana cewa inna Allah ilahun wahidun la ilaha ghairu lalle Allah abin bauta ne makaɗaici ba abin bauta ma wani Allah kaga ya kore bauta ga kowa ya tabbatar da kammala bauta ga Allah ya ci gaba yana kore ma Allah abubuwan da ba su kamata gare shi ya ce wala shabiha halau Allah ba shi da tamka babu wani wanda za a cewa shi tamka ce kamar Allah wala nazira kuma Allah ba shi da tsara wala waladala kuma Allah ba shi da ɗa wala walidala kuma Allah ba shi da mahaifi wala sahibata la kuma Allah ba shi da mata wala sharika la kuma Allah ba shi da abokin tarayya gaba ɗaya dukkanin waɗannan abubuwa waɗanda yake korarru ne wato ibn abi zaid ya kore su da Allah ta'ala ya tabbatar da kammalar cancanta bauta da Allah don haka magana ga ta ba ta yi yawa ba amma albarka ta cika ta wannan shine halin magabata Allah shi ji kansu da rahama kuma ya saka musu da alkhairi fa inna hadhihi al-manfiyat hakika waɗannan abubuwa waɗanda aka kore anillah daga Allah azza wa jalla mabwayi da girma mustamaddin min al-kitabi was sunnah an dosano su ne an samo su ne daga cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kowane ka so ka samo ma daga qur'ani kana samu kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka karanta na ibnu abi zaid al ne waɗanda ka kore ma Allah in ka so ka samu hadisi ya zama dalili kana samu wa wannan bayanin da malam ibnu abi bayd al-qayrawani ya kawo cikin sharhin muqaddimar da cikin muqaddimar risala Da khilafin nafi da sabanin korewa fi kalamil mutakallimin a cikin maganar masu falsafa masu biyan ra'ayi fa innahu mabniyun ala takallufi an gina shi ne akan kallafa ma kai kai ta karabuwa kai ta takailiya ka yi ta ƙoƙarin wanda za ka bullowa da wani abu da yake fahimtar ka ci wa sifin kuma irin wata magana ta masu biyan ra'ayi da falsafa kore wata suke yi wato wa muttasifin bil gumur an sifanta ta da ruguwa gumuzi abinda ba bayyananne ba sai a yi ta buga maka misali kayan ka fahimci abinda an ka bayyana amma abin da aka sano daga alkur'ani da sunna da an wani da ka gane wa min amsilati zalika yana daga cikin misalan wannan irin abin da suke wani mai koruwa da ke hitowa ga hili ma ja a fil aqidatin nasfiya abin da yazo a cikin wani littafi da ake ce ma aqidan nasfiya aulu mu'allifiha maganar malamin da ya rubuta littafin yana kore ma Allah wasu abubuwa amma ba ta hasken alkur'ani da sunna ba yana cewa laisa bi arabi Allah ba <coughs> wani abu ne da yake yayi kama da kaya ba kama a ce wata haja wala jismin ba jiki ba ne wala jawharin kuma ba jawhari ne kamar wani abu da aka iya diba a ce shi wala musawwarin ba abin surantawa ne. wala dudin ba abin iyakancewa ne. wala dudin ba abin kiran yawa ne. wala mu ba abin da za a ce ga wani sashi nashi ne. wala munajjazin ba wani abu ne da za a mata wala jazzin ba abu ne da yake yaya yanku kuma ga wani bangare ga wani bangare wala mutawakkaf ba abin da yake ya haɗu ba ne kamar wata irin da a ce an haɗa abu kaza da abu kaza yana da ta kawo waɗanda misalai to sai malam mai shara littafi ya ce in ka bi waɗanda maganganu da muka karanta yi ka gwada su da malam maganan malam mai risala da ce inna allaha ilahun wahidun la ilaha wala shabiha lahu wala nadira lahu wala walada lahu wala walida la wala sahibata la wala sharika la zaka ga waccan magana ta malam ibnu abi zaid al-qayrawani ta hito cikin sauki ka fahimci inda aka ne amma na an samu gumobe horowa da koyuwa da kallafa ma kai sai cewa hadhihi al waɗannan abubuwa na korewa da wannan malami ya zo da su a cikin littafin sa na aqidar nasiya lam yati biha nas alaiha kitabun wala sunna ba a samu nasi ba wanda ya zo a cikin alƙur'ani ko cikin sunna mai goyon bayan abin da ya faɗi ko mai zama dalili wal wajibu abinda an wajibi a mu a sukutu yin shiru wani imsaku da kamewa amma lam ya dulla alaihi dalilin min alwahyi ga abinda babu dalili gare shi na manzanci don abin da ya zan babu wani dalili na wahayi daga Allah to mu kame. babu wani dalili na wahayi ta hanyar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu kame mu rabu da shi wafiqadu tare da kudurta annallaha shi kan lalle hakika Allah muttafiqun abin sifantawa ne bi kulli kamalin da duk kammala duk wani abu wanda yake kammala ne to abin sifantawa ne ga Allah munazzam kuma shi Allah abin tsaftacewa ne da tsarkakewa ne an kulli nafsin da duk abin da yake na ƙasa wa mithlu hadhihi al-uslub irin wanga uslubi da wanga malami ya kawo cikin littafi ne aqidan nafsiyya la yafhamu al awam wadda suke ba ma'abuta sani ba ba za su iya fahimta komai daga ciki ba wala su ɗabi fitra kuma ba za ta dace da talinta ta 'yan adam ba irin wannan abubuwa da ya kawo alai alaiha wata su 'yan adam suna akan talinta ta musulunci wayye min takallufil mutakallimin wannan yana daga cikin kallafa ma kai da masu falsafa da biyar ra'ayi suke yi wa fi aqmudun wa talbisun akwai guguwa da rikici cikin waɗannan kalmomi da ya kwaje yastadihu zalika bil isharati ila wahidin minha wannan yana bayyana idan aka yi nuni zuwa ga guda daga cikinta wa hiya nafyul jism ne kore jiki cewa Allah ta'ala ba ya jiki fa innahu ya yana yiwa a yura da biye zatu yana yiwa ya zan wata magana ta cewa Allah ba ba jiki ne ba ko ba ya da jiki ya zama ana kokarin kore zati ne ga Allah kaga in kuma haka ne wannan kuma kuskure na babba saboda me in muka diba malam maganan malam mai risala ya ce wa annahu fawqa arshil majid bi zati hakika Allah ya daidaita sama al'arshi da zati ne to an so an ce wa Allah mai rigaci kaga kenan an zo da rikici da abu rufanye wanda bai da makama wai suna ɗauka idan an ce Allah ta'ala ya zatin Allah mushabahatan lil mahluqat kama an kwatanta shi da talikai wanda ba haka abin yake ba wa ala hadha al ihtimal yuraddu al lafz wal ma'ana jami'an don haka saboda wannan ihtimali wannan abin da yana yiwa a ce kaza shi yasa za a mai da lafazin da kuma ma'anar ga baki daya zuwa ga faɗin Allah ta'ala cewa laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da Allah zatin Allah amma kuma babu abin da ya kama da Allah wa huwa samiul basir shi Allah mai ji ne mai gani kaga cikin ayat ga zaka ga an yi bayanin cewa Allah yana ji kaga kai ma kana ji jin ka irin na Allah ne a Allah yana gani ganin ka irin na Allah ne a a ya ganin Allah yake ya jin Allah yake shi Allah shi ya san yadda ji ne yake da gani ne yake wa in urida bihi zatun qa'imatun bi nafsiha idan ana nuyin cewa wato wannan kalma ta jismu cewa la jisma la in ana nuyi da shi zati na Allah wanda yake tsaye da ainihin kansa mubayyinatul lil makhluqat wanda ya saba abin da ya shahi talikai wannan ya zama an sifanta shi da duk abin da yake kammala ne amma da a tsaya jawo abu mai wahalar ganewa a zo da abu bayyananne wanda da an maɗi kowa ya gane in dai har haka aka mini to fa inna hadal ma'ana haq sai a ce lalle wanda ma'ana ma'ana ce gaskiya bayanin cewa haƙiƙa zatin Allah amma a ɗauko ma'anar cewa la jismala ana nihin zaci Allah Allah bai da zaci wannan kuskure na ba bai akan aqida ahlus sunna wal jamaa wala yajuzu bai halatta nafihu kore zaci anil ba daga Allah ka ce wai ba a Allah am bai halatta ka buɗe bakin ka faɗi haka wa inna ma yuraddu hadha al-lafz kawai ana mai da wannan lafadi lishtimalihi akan haɗuwarsa da tattaruwarsa ala ma'ana haq akan ma'ana ta gaskiya wa ma'ana babi ko kuma ma'ana ta banna da an ɗauki kalmar jismu ana yin zafi wai babu zafi ga Allah sai ya zama ma'ana ta banna bai halatta ma mutum ya faɗi wannan don haka ya ku bayan Allah mu sani ilimi wanda yake na asali shine ilimin tauhidi Ba ka lalle ne mu yi tsaye mu ga cewa mun fahimci ilimin tauhidi don mu samu dacewa don mu samu biyar hanyar magabata mu samu tsira a cikin rayuwarmu insha Allah subhanahu wata'ala a duk da yau ma saboda lura da lokaci zan dakata dabra da wannan gaba inda ya Allah ya kaddara za mu tashi darasinmu na biyar ko kuma darasin mu na uku a cikin wannan littafi to za mu tashi ne wurin da malamin ce wanda ya ati bi kalami la maqrizi da sannu bayani ne zo a cikin maganar malam maqrizi a cikin littafin sa shayi na goma sha hudu zuwa shayi na goma sha biyar ko magana da yayi an sahaba game da sahaba annabi sallallahu alaihi wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك